ne kuwa. Ka za ka game da zanzara kada ka yi da amfani da kai a samu kofa da gare ka idan aka samu wata waraka ko wani abu ya wargaje ko na ce a je a yi ba a yi ba kai ne da laifi kana ji da aiki to saboda ka sai kai kowa ya shirya insha Allah idan mun ce za mu wani abu a gidi

Baba kafa nan. wanda ka sa kai da tsara ce a a yin yi zan yi yin bikin duniya ce na kasa ma ina a nan a nan wanda ta koyi da ta sauka rafa da yi na ma kai a duniya ma ni wata baka na awon igiya yi a abuja za ka yi gina kasa har ma kai mar kulasta da kasa ka zauna a ciki A sannan mun ba za mu zauna a garin baki kasa ya fi tabbatar makanganu sun rabu kai mu tabbatar makanganu sun rabu kuma ba haka suke ba idan da kai awo iya ne ba ka da takarda yanzu misali tambaye ka wannan yi karfi kwarai kwarai eh, da Allah dan annabi idan ka kanta wani ya dauka za ku kare wannan karfi ta ta to zai baka ta ka kwarai amma yake ne ku zai gina birnin mutane da laka ko kuma a ku kaka bukata ko yi ku wani ku da ko takarda ba ka da wallahi ba ka da

transfer thank you very much i will see you i will see you. thank you very much thank you very much uh, hello hello aha hello ayi ayi ah welcome bẹ́ẹ̀ wà lọ́sọ̀ ìgbẹ́ mínísítà kálá sọ gẹ́ mínísítà ẹ̀ lálàkẹ́ ọkùnrin sínú àbújá. tó ká gé ẹ̀rọ ṣe chairman of kotoko market wọ́n ti ṣe pé òsìkárò chairman of koto market òsìkárò okoto market abin da nake so in gaya maka minista na jama'a ne minista ba ya haƙƙin mutane yaya za ka zo ka ce kana son ganin sa na gaya masa Welcome. Uh, please, uh, security man. Hey! uh, call me. On the beach, mister. Excuse me. Yeah? Please call me minister. Hey, Mr. Man, I am the minister. I am the minister. I cannot be minister.

our dear spirit, you are being security people that are not going to insurance. Three people not allow me to see the problem. Huh? Three of you, Mutuku. Okay, that is. Na so ya ce ina son garin To ba komai. Ai mu muna harkar jama'a dama ai ba ka ci jama'a ba. Yawa ni dai abin da nake so wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ba gudu ba da gaba. In mutum yana jin tsoro ka koma gida. duk wanda zai aiki da ni kar ka tsoro tsoro kuma ba na a tsaya a aiki billahi abin da tsarin abuja ya nuna shi zan yi wallahi ba gudu ba jarba a yan malam gobe rufai alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi neman wa rahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala barakatuh amin wa alaikum assalam ah, abin da yasa nake ina neman ah, ba ba saboda idan idan kuka zuba ido to zan ga ruwa a titi ya yi ah, wata kasuwar da ba ɗaya ma kwata-kwata ba ta cikin tsarin eh, eh, eh, wannan fulani na cikin abuja ba ta ciki wacce kuma take cikin fulani za mu gudu rushe gurin ya yi abin da ya yi a tashin mutum da suka musu kai tun kushe ba wurin da za a sake mota da za ta fiti a gyara ta tsari ana ne wannan gurin da kasuwar ta take cikin turani za mu gyara wannan za mu gyara kawai wacce ku ta cikin turani to za mu za mu shi kuma gaba ta yes kuma abin da ganganin da ke haka ne domin da yawa akwai kasuwanni da ba sa cikin plan na abuja kasuwanni da suke cikin filan na abuja kuma ba ka akwai attachment da suke da a gurin to amma ran gari da albarkar da muke nuna ita ce ya kamata a duba dukiyoyin mu muka ɗiba muka lanta a shaguna muke harkoki na cinikayya amma wannan wata biyu da aka ɗeban mana fi sabirin ta yi kaɗan a ina ne kuma sai mu rabin abami akalla shekara biyar ne kuma ni abin da yake so ma ka ta fahimta da kai ne masta alam na abuja ko kuma ta dawo mai abuja ne ba wai shi ne a gaban mu ba abin da nake so ka fahimta shi ne yawan mutane ba shi ne kasuwa ba wai kawai don kana ba wannan tafifi da aikata ce suka yi da yadda kake gani ana da ai wannan shine kasuwa idan babu wannan babu kasuwa da haka ni ma dai gaskiya abin da nake gani shekara biyar din nan shine ka abin da nake so aiki ne za mu shiga Allah ba dan san rai ba ba kuma na kira ku ne don ku lallame ni ko kuma ni don ku don ku lallashe ku don takura muku ba za mu aiki ne iya a ɗin da yake cikin abin da a duk da planning ɗin abu da nuna to ne shi za mu aiki ni ba wai zan bi sarari yi ba don kuwan ta bula wani kuwan kin bula wani kuma ba zan bi sarari na bar abu barkatai ya rika tafiya kai tsaye ba so if possible wani rubin jesta if possible to zan zai cikin ba su ne na dubu mai zan ya ba da ba guda uku a cikin attachment da na tuni ya biyo business a ran kai da kamar yadda alhaji tamimi yake bayani ya nemi a yi mana tsari ko da na shekara ɗaya da zuwa biyu kamar yadda ya nemi shi ƙarin shekara biyar ɗin nan abin da ya sa yawan nan magana ran kai daɗe cikin shekara biyar ɗin nan mu a matsayin mu na 'yan kasuwa za mu yi kokari mu kwashe kaya da kuma nemo wasu filayen da za mu ci da kwayar da kasar da shi ne a ranka yi daɗi ba abin da so a demolition demolition kuma da abin da muke so kawai an kara musu Okay, sir. Eh, wallahi. Wallahi. Wallahi, da da da da. yawa mu je mu kai masa ziyara ta musamman ofisinsa. Shawarar na yi dindinsa da ya kuwa. Let's bribe him. Yala ku Kuna so mu haɗu din ne badan badan ma kenan gaba ɗayan mu da mu da su. Kamar yaya kake nufin badan badan su? Ca kuke cewa ba ba da cin hanci. Eh to. Cin hanci ba. Yes. To ai haka ke yi. To dan me? Wannan abu ne da kowa ya san ana yin sa kowa aka ba a cin hancin nan karɓa zai. Rashi wal murtashi finna. Allahu akbar. Wanda ya ba da cin hanci da wacce ya karɓi cin hanci duk yan wuta ne na kama mafita nake yi malam dare da ta wuli zan maka fa amma addini ka yi ta tsara idan ka ka haɗa wuta kana ji kana gani a irin wannan matsayin ba ne kai wa Allah da ma'aikin Allah tawaye ba a irin wannan matsayin da kake faɗa ba ne eh? malam baka fi mu sallah baka fi mu ibada ba ba magana sallah ake ka ga malam mu dan Allah ka kyale mu saboda haka a nan a cikin mu kowa zai tun an 200 karan naira saboda haka kuma dole ka mu ba da cin hancin nan daga shi zuwa yaran sa yawa let me tell you something we know this market right from beginning we know the market is illegal so they must be Illegal. yes we make use of our money to make illegal to be legal yes tun da akwai kudi a kasa kuma mara bari gaya maka this is for you the last warning for you to to to, call ayah for when we are talking magana ka magana shi da ko da shi ba ta shi ba ka ta ba na wannan kawai dan ka jawo mana da wannan magana sai ka rika zaman kawai hakan mu zai cimma ruwa kawai mu wuce banki a je a yi kowa in daga akawun ɗinsa a haɗa a ji a yi

tare da jigajigan misalai ba don komai ba sai don mu karawa da ɗanmu ba domin mai karfi tsakaninmu da kai ranka da ni sai da kiga alhaji mu zai maka bayani dalla dalla filla filla yadda za ka rasu da abin da muka zo da shi Assalamu alaikum. Ah, wani rubuta kamar yadda muka zo da cin bayani a ah, sakamakon ziyara da muka kawo ta gayyatar mu da kai a wannan lokaci ran ka yi da kasan mun tattauna abubuwa da yawa waɗanda yake gaskiya ne kuma ran ka da kamar yadda muka ɗauki alfarma ta adadin shekaru biyar da yi mutumar su da kawai a kasuwar nan har a ce mun samu takin mun koma wani waje ran ka da ba mu cimma nasara ba kace wata biyu amma tunanin mu saboda ba mu ɗan sami da wata fuskantar juna ba ne ko ba a a nan da shi ɗauki abin wannan wato abin da yake faruwa wannan ba wani abu bane mun shirya shi ne saboda yanayin jin daɗin aikin ayyukan da kake yi mu muke yabawa kuma jama'a suke yabawa saboda haka shine muka ga a matsayin na manyan manyan 'yan kasuwanni ya kamata a ce mun yi maka wani abu da zai zama na kamar karramawa da kuma ƙarin daukan zumuncin mu da straight forward kama a yana kudi na shirin shi ne to haka da kuma ba cin hanci ba alheri eh ma ba a faɗa alheri wanda ya yi kare wannan shirin shi ne alheri ne wannan alheri alheri alheri ne ke sauran yarki da nake da tsari na wallahi ne na ɗauka ma abin da muka da kun yi ne kun je ku kawo shawara ce ya za a yi a gina muku wata kasuwa ni abin da ya ɗauka ku yaba abin muke tafiya bola bola bola fa muke tsintowa da daddaya kai ina abin da sake eh wallahi ni ibro ɗin rufai ɗin nan ma na rasa wanda yake nufi da garin nan ne zaman talakawan ne kawai baya so a abuja nan ma amma haka bane ruka ba talakawan ba har masu kuɗin kowa da kowa ne bai sanya gansa to wa sani kun ɗaya ne ɗin sama talakawa ne kun duk zancen da kuke ma yarfi ne yan nan mutum da abin ya kan in yi donan an mun zai rusa ba shi za mu rusa kamar gwamba na ma za mu rushe shi kamar karmu za mu rushe shi jabi za mu kajin blade duk sai mun rushe waɗannan guraren to idan mutum ya yawa kansa kiyama launi zai iya tashi kayan kamar kasuwanni muna da usai market monday market karo market yanya ka gani sannan wannan kwana shan ba ma abu mai ciwo rai mai ci mana mai ƙata mana rai rai matarka duk inda muka je a gari ana faɗin ruɗa rufa'i ruɗa rufa'i kana yin abin da bai kamata ba to ni nake ganin cewa shawarar da zan iya baka ka aje aikin nan mana ka huta ban gane aje aiki ya huta ba aikin da aka ga dama aikin da aka bashi kuma yana cewa haba haba yaya ya zaki ce haka aikin nan fa gwamnati ce ta ɗauke shi ta bashi amana aikin na aka danka mishi a hannu kuma shi kenan sai ce ajiye aiki ya huta Allah saurara min da ke nake magana ko da mijina nake magana ina ya baki haƙuri ni dai gaskiya na faɗa kuma aiki muna yin sa ne ba wai don sarar mu ba ba za mu bi ra'ayi ba abin da fulani ne nuna mana ke gida ko bangaren gida tsohon yana da gidaje ko shi ne kike ma wannan togaciyar a kan jiyar gidan tsohon in dai ni dai ba a cikin planning yake ba wala suna kashe shi ni ka san ne ina gudan maka bakin duniya ina guje maka bakin duniya ya ya riga ya gama tun da ya gama da iyayen shi lafiya kuma ba wata bakin duniya da za ta hau maka ba wai dan ranka ya ɓaci ba amma dan ranka ya ɓaci Allah ya baka to da yake cikin Allah ya taimake ka ni dai shawarar da zan baka ubangijin Allah ya taimake ka kan aikin ka kawai iya addu'an da zamu yi maka kenan dacewar ka ita ta shi yasa aka ɗauki wannan aikin aka baka ubangijin ya a

na shiga ke na yin kirin kuna ya zai wannan shi ne na nigeria hmm? ya zai na da madalla Allah ya ba mu ya wallahi ya zo daga kan wasu wasu kuloci na shi kuma wasu gidajen mai nigeria a yi musu bayani na kace ya Allah bai ne da rabari ko da ke akwai gidajen mai na guda biyu da suke a can wajen area one da kuma shafkana na yanke gudun hanyar ne a za ka tafi kefi state yawa nas kuma akwai wani kargonawa wanda ne a wajen area 4 yake wanda nake ganin na taimakawa da yan yan uwan musulmi yan acaba da yan garuwa haka suna dan zaune suna cin abinci a gurin to shine sai na ga takarda an sa jan fenti a kai akan za ka rushe su yalla wato shi ne na ce bari in zo da na mewa ba a san namu ba ne a gaskiya abin da ke son nuna ba kamar yadda muke gaya ma cewar ka gani a rubuce to rushe gurin nan za a rushe shi don baya cikin planin na na Allah bai ai wani ke ne rashin sani ne ai mu ne planin din ne eh mu ne planin din ai ka san duk wani abu da za a tsara a Abuja dole sai mun sa rutu ko da shi president ba zai iya aiwatar da komai ba sai da mu duk da baya cikin master plan na Abuja don in talaka ko mai kuɗi ko mai mulki ko na waye matsar baya cikin master plan na abuja sai mun rushe shi amma tun da har yanzu ka fi da bancin ka cewar ka san gurin da ne kuma za ka taɓa shi eh. ina ganin kana so ka ja da buke so ah, eh, ya ka to abin da nake so in karanta ma ko da president da ya kawo appointment letter naka mu muka sa hannu akan na zo ne dama a matsayina na mutum kai mutum amma tun da kayan na kana wani so ka amfani da wata dama ta wata kujera ta ka to ina so nuna ma tawo kujerar ta fita ka kuma wannan guri ba za a tashe shi ba sannan kuma wannan aikin da kake gudana da shi za mu zauna a kansa a majalisa in dai ba daga nan ka zuwa ne ba to ne zan yi shi gurin ka sani ba na zo gurin ka ne dan neman alfarma ba ai kamar da kasa ne mai ciwo shi ke za ka hakuri cewa kuna da takardun ku na gurin wanda har kuka wannan gini za mu biya mu rage muku asara abin da ka je sai shafa shafi daga kar ka zo kar ka shigo gonan mu kaji ba musu sai ya ba kai ko za a bi mu za ku zo da nisa da dan majalisa shi ya za a mu kuwa bi ku aiki na in ba dan Allah nake ba kada Allah ya sa ni ci gaba da wannan aiki amma dan Allah nake to Allah ya kara Allah ya ƙara nuna mana amma aiki sai na yi shi sai duk abin da baya cikin plan sai na yi shi kana da certificate na gudu eh akwai takardu to rike za mu biya ka amma za a yi shi ba da a ah, ba zai ba kai dai in an biya ka kai kokarin ka samu gurin da yake yana cikin planning yawa sai ka je ka gina yes amma ba za mu fasa ba ba zai ah, zo layi. na kullum mu kasan akwai wani abu da yake damu Allah ba ku ni kaɗai ba ma take damun ta jama'a to wai shi shi ibro ɗan rufa'idin nan ko da wani aiki sai rushe rushen talak gidan talakawa da masu kuɗi da masu bidan shiga gaba wanda ya rage Ko kuma rushe mutane gida yake yadda yake so to wannan matsalar tana damu to alhamdulillah na jari da ta faɗi wannan magana ba nan ba ba. kafin ɗauke ka da shi, shin na tambaye ka to Allah ya sa na sai tsakaninka da Allah gidan da na kai da takardar shaida certificate a'a to Allah masu bar haraji sun taɓa zuwa gidanka sun ce ka ba su haraji na zaman ka nan gaskiya ba ba taɓa zuwa ba kuma kuma ba za a ga ya kaci na tunani na filin na shatar sa aka yi ka gina gidanka ko an baka wani certificate da aka ce gwamnati ta mallaka ma shi a'a ba ba to to idan ka duba irin kuɗin ku suna da yawa masu irin wannan idan ka duba irin waɗannan wanda ba haka kawai za ka shaci guri ka gina to irin idan ba a kawo gyara al'amuran ba eh. sai ka duba cewa masu kuɗin nan tun da kai a matsayin ka na talaka ba kai certificate ba to masu kuɗin nan ba saboda haka abin da ibro ɗaya rufa yake yayi daidai abuja nan tun lokacin murtala take a tsare take a fulan ka gane eh. da duk kowane kwana an fadda inda za a yi shi eh. to amma rashin abubuwa irin namu kowa sai zo yi abin da bai dace ba inda aka shirya shi ba a nan ake bin kasafin abu ba saboda haka idan a biyo zo na gyara sai mu karɓi shi mai addu'a Allah ya sa shi ya fi mana zama alheri wato dai malam sadiq anan kana nuna mu ko da ibnu irin fa'i baya kan wannan mulki dole ne an gaba da wannan rushe-rushe domin abin da ake so a cimma buri ita abu ya zama birni ta zama alhamdulillah sai ka gane magana ko a na gane ne plan ne tun lokacin mutala aka shirya shi eh, na'am kafin ce ne eh, saboda haka abin nan bai kyale talaka ba bai kyale masu kuɗi ba bai kyale manyan manyan ma'aikatan gwamnatin ba bai da mu abin yakan bin maki na ga da manya da talaka da manyan ba wanda aka bari ba wanda ya bari to kana ne to saboda haka ibro ɗaya rufa'i gyara yake mana ba bata ba idan da batawa yake mana iyakacin mu na zai tsaya to amma ya tafi manya-manyan ma sama eh. to kaga abu ne wanda yake kasancewa gyara ne ake yi sa domin mu ci abun a gaba wannan sadi dadin ne yake ka ga na da ka kan bayani kuma kaina ya waye kuma Allah ya da na je gaba insha Allah zai isa da sabbi Allah ya ga na huta lafiya to ma da sai na ga Allah ya huta lafiya a huta lafiya na Allah Honorable Aminu. Allahu ka san maganar me nake so in gaya ma honorable aminu ina so ka san cewar ibro ɗin ya kai lokacin da yake mu ba da wani sukuni saboda mutumin nan ya ci mana mutunci kuma ya wulakanta mu ya gaya ma duk abin da ka ga ana yi a abuja mun mun faɗa maka daidai da master plan ne me zai hana kun faɗa ba ne eh ka gane aiki. ku yi amfani da wannan dama kawai ku tsige mana mutumin nan ku cire mana shi ya zama na babu shi babu labarinsa don shi wannan gini da kake gani na abuja yawancin ginin na gidajen nan ba kan layi suke ba shi ko ibrahim iya yanzu din yana aiki fi su biyun layi kaga na gaya ma ya taɓa sifika ni ma ya ne. ni to ina na da wata sifika saboda haka idan ka cikin tukunya mai ƙoƙo, dole ya rataye ba za ka iya yi komai a kai ba kenan saboda kai ta shafe ka don shi ba haka bane a gane ko mun za mu yi amfani da damar mu kuma da kuɗin mu da ƙarfin arzikin mu a matsayin mu na yan kasuwa mu mun san me za mu a gane ai ina zuwa ko me ka ƙale wannan magana mun san abin da za ka yi roblet wallahi wallahi sai mun mushi to da gane rashin mutuncin nasu ya zo gare ni monday market karo market yanya yankuna shop this is the last in kun ya ji jikin ya yi na wani aiki wani zancen banza ne wallahi ba zai yi ba ina ba zai yi ba wallahi don kasa wani wani karin da ke zame da ta gida ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba suna yi zancen gurza ne matsayin dan majalisa a ce filin na wuka ne wannan ba zai yi kuma ko gurza ce wallahi wallahi wannan sai mun zo na kan ba zai yi wannan wannan irin bayan saboda ya samu dama kawai ya zo yana yana mana abin da ya gina mana a da ɗaya mu ne yan majalisa eh? wai ba sa ga kowa ba wannan matsayin sa ba ku sai so saboda an zana shi kawai inda yana abin a ya gina mana ki duba ki gani wannan musulmin da ake da wannan wannan mara kunya yasa ake ga shi gaba da kai da ake rushewa abin da annabi ya gada bane da ba abin da annabi ya gada ai da mun na yasa hajji wai sabara mun da ba zai yi ba dan Allah wallahi sai mun ga da rabu wannan magana ha ba lai maganin sa Allah yanzu kai hakuri a cikin ka samu abin da ba ina ba shi ne sai ka wanka wallahi idan abin da abin da Allah ya zaga da wanda suka samu ki sai ana kamun da Allah ya zaga kuma duk bakin da Allah ya zaga ba ana shi da wani wani wani wani wani wani zuwa daga kana sauraron news nan a ITV da suke yanzu yes an wani rusun da ake gaba daya kwana shi kudin da ake rushe gaba daya na wani fa na wani yes wannan gangon mu yana wani wannan ita wata mutane yan saba suke zama da yan zaba kuma gashi nan idan yana da bayan ya sa ana rushewa shi ma ya zama wani kenan ko ya manta da cewa musa ka kuma sakamakon aka yi ba shi kuma ni ne muka sa hannu a takarda muka ce mun amince wa na aiki wato ya zama cin naka da sun gida ba ok yawwa to shi kenan a wallahi dole mu zauna kai ba wani magana yau zama sa duk wani tsari ne gaba ɗaya rushe shi za a kai wannan za mu na ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba bai sai ana mai yau gaban nan tsaye a abuja ba yanzu muna da hujjar shigowa ok za ka fito yanzu ko ke ke ke ba da tafi nan ko dan Allah ya ni ya ce ba an ka da da zauna da ne ka da da yi ba ka da wallahi ba ka da ko ka da man ka da ma dai ka din ka ban da ne ba shi a banza kuma kuma da wanda yi ko da ku mun ce mun ba mu da dawo to yanzu ne da ya samu wata dawo kwaya dai ta idan da ban dai ya ga mutunci ba ga mutunci to abin da nake so shi ne wani ne ne

babu wanda ya ɗauri laifi da ya tsaya zai faɗa da hukuma tanko ya hada kwala ya riƙe yadda ka san buhun tanko haka aka rika makare ta Mutu girman, ne girman. Abin da za a yi, abin da za a yi, lokacin da kabila zan ai da Abuja ba a hana su zauna ba tun da an sa Allah yi su ko ba ka ni zan da zan gida yana sanya da zan gida ba ba ka ba ruwa na da na kan kai ka san ban da hanya hau sai eh, kai nan za ka yi na nuna da yi Mai Tun da na fa ana shiga ce na kwashe wani ka gama ba sai ina ba? Abuja ya tare da talaka ba. A me yake koratar na gwa jibi arusha na gwa ala maka gari garin bagin ba yadda za amma wallahi ibu yaro bayan nan ko zai sha tsinuwa ne tare a gawa tulaka ya shiga mugu hali ala ina rasa maka a ce talaka ba zai zina habuja ba wani in yayi addu'a to wani ma sai yi tsinuwa saboda da ya gaskiya ba zai rinka korar talakawa ya dinga rushe musu gidaje adan zaka yi mu gubaci ba mu gubaci Allah ya ce adan ka damu da matsaji a yi addu'a in ji abin da ya boye rufai na yi yana da kyau Allah zama da shi alheri oh. in ji ba shi da kyau ana yi juya mafi hali shi ya kuma yi abu alheri duka talaka ba sai gani don washi talaka cikin mugu hali gari na ba na ko an ce mana na gargari to zan na na tashi kan ci mutunci duka Allah ya yi ma Allah ya yi sai kuma halaye a don maka so sha bin ni kuma ka dina sha abin da ka na sha to me nake sha baka sha koko kuma kana sha koko a don ka ala na mu mu kutu zan rena na maka koko a don ka rena na mu bin ni mu ma zan mu zace kuma zaci ne a don ka zace kare mu ma zan mu zace akuya kaza ita saniya kamar ba ita ba ka duba lokacin da aka kawo saniyar ba a rame dan ni ina ganin a shanin ka ba saniyar da ta kwashe kamar saniyar a kiwo nike malam kwado ba na wasa babu a maza ko ka na wasa alaikum alaikum wa alaikum ah. sarki wala barka da da aiki ya ji da ya gida ya da sannu gani kwana biyu bai tura ko wani ya tura je a duba ni ba a ah, ji ne ne ne tun gwari sam da Allah haka ne na yi ana zama wuna jida ya kamata zo a kawo mu kudi sarkin gari eh, maganar ba da kuɗi ba zai yiwu ba bai taso ba saboda mun ji sanar wannan abu fa sati biyu kenan aka bada kuma sarkin gari sai mu ɗibi kuɗi ba kan mu a a rusa a kore mu ka a'a magana ibrahim rufai ya ce za a yi ruso ba shafi gwabi ba

saboda ku ne duri mun ne gari eh. to ya za ka ce ba za ka biya mu kudi zama gida ba amma dai ka tabbatar da ibro ya rufa da abin da ya faɗi baya fasawa sai yayi a dai magana ruso ana yi magana ruso a ko ruso amma ruso ba share waje mu ba ko an zo ruso an ka waje mu za a ce ka tashi ka gari amma ba za a yi rushe wurin mu da haka ne yanzu yanzu ma zan nuna shanu a ce ba yi ba kuɗi shanu wannan ai kadara ne ba kuɗi ba ne. akwai na rashi ne ne ga shigo da ba ma su ba da muna so ba ce kasuwa za su ya don yi ba ko na ta yi ruwan kwakwa da kabe ne. an ma gwado ga ba ɗiban goma ne ba ya mai ban fito da shi ne musan ne bai zan ba ban fito da tuwon ba rigar kawai na fito da ita. sai mun zo sarkin gwari eh zan ne za mu zo mu sade na amma ni ko sai da su sha je mun ba na lalace ku sha ba komai ka gane wannan kai ka zo daga guso mu ko da mun so ne ba da da da ina bar ko ka gane mun mun na ce mun na dishan na lalace ku ko ka da ba wa ya ku sarkin gwari ba ha ba ya ku ya ku za a yi rufe ya daga titi ni gudu ta an gama a yi gudu jida a kiyan wani ko mu gani amini wani ma jida kaka kaka kaka ma ya gaji wuna hili a wurin kakan baba uban shi Allah gani ya zama kariya ne a wuce wani ya zama Thank you. wannan gidan rushe shi da rushe shi da ɗan yawwa shi saboda ya kare mana kaduna ya kare mana tsariya samu mutumin nan ya gaya mana cewa ya ba mu wata biyu alhaji sami mu ne ruwa ya tsaki ya kokari mutumin nan ya ba mu ko da shekara biyar ne abin da fuskara abin ya fuskara saboda haka mutumin nan ya ne ya ci zarafin mu muka dawo muka zo muka zauna mitin muka shirya magana a tsakanin mu muka yi ruwa muka yi tsaki muka ɗauki gonar kuɗi ma dai muka tunkari mutumin nan a ƙarshe so ya mana wulakanci da cin mutunci saboda haka ya kamata mu tashi tsaye kuma mu miƙe mu tsaya tsayin daga da ya kamata mu yi wacce hanya ya kamata mu kullum mutumin nan shin za mu zuba masa ido mu daina kasuwanci ko kuma mu daina cin abinci kenan kamar da ba su gora ta mu zai yi mu daina kasuwanci maganar da wata tsoro shi maganar shi gaskiya ne mun kun gani ce a cikin ku ban da ina abin da ya ce sai dai shawara da kuka yi da tun da kuma I would like solution. In every situation, there must be a solution. Yes. Of course. Uh, I would deserve here as well. I think we need to create a honor Yes. Mutara, kun da kasuwa da yana Abuja da yana kawo abinci supply ne ya kamata mu ma mu kaddame shi mu bincine shi mu tabbata mu shafa masa bakin fenti ko kuwa fadin abin da nake nufi tun da dai ya bi mu kasuwa ya rushe mana kasuwa ya bi mu gidan mu ya rushe yana so kuma ya rushe wata ziga fi na yi. ya kamata mu kirkiri wata garkuwa dukkan mai fili ko gida ya kirkiri je gina masallaci a gaban filinsa ko a gaban gidansa ko ya gina sai ya zama masa kariya what if you build a church or a mosque in front of your house that church will be a power to you and I am sure when the honorable minister comes to demolish that house he must demolish the mosque or the church before he demolishes your house but that's the entire society will look at him as somebody who goes against religion. By that I am sure, and I am absolutely sure, certainly, we have already tarnished his image by doing this. We have already blackmailed him. a very, very good solution. Yes. Yes, we found it. We found it. We found it. Mun yi wa hanyar Thank you. masallacin nan ko kuma sai ya rushe cocin nan kafin ya rushe gidan yau idan kuka rushe masallaci da coci matsawai ya rushe masallaci da coci kafin ya rushe gida mai duniya za ta kalle shi gaba ce ya kuma za su kalle shi a matsayin wanda yake so ya rusa addini business islam religion christian religion and allah so so wani wanda duniya ta kalle shi haka ya must be something a riot ko a chaos in the Puritanic church dole za a yi masa dole ta zalla za a wanda da zalla gina su ne ba lada ba kasar zama da kuma a tare ba a yi ba wanda shi ne sabishin da za su yi da mai rusa da karshen ba ta shi ba a masa kasa sako daga shirama ɗaya yan acaba da yake yin nan yankin abuja gaba ɗaya kun da daga takarda ya rarraba shi yanki yanki garuruwa garuruwa daban-daban da wanda yake cikin abu duk wanda yake cikin abuja nan to mu na takardar ya iso kuna da labarin cewa yanzu takardar nan ya riga ya zo Allah da za mu kama hanya da wanda yake a caba da wanda ba ya yi inda dai dan a caba ne shi za mu kama hanya daga area 1 abin da ya yi har zuwa ƙasa to daga nan insha Allah za mu fara zanga zanga saboda duba yan rufa ibro yan rufa in nan yana neman ya toya mana haki a nan yankin Abuja to ya kamata mu yi zanga zanga da in Allah ya da addu'a da zanga zangan kuma da zamu yi da a tsige shi daga wannan matsayin ko ya gani ne ina wannan bayani ya mana kyau mu ci shi kuma mu ga wannan ayyuka da aka zuwa ga cin don mu je mu cika umarni ka san mu na umarni yake muna so mu je mu cika tashi balantana na bangaren zanga-zanga saboda mu wannan hanyar mu ne da ake nema a kashe mana hanyar cin abincin mu a ciki muke samu mu dan riga mu saka mu sai wando mu saka har ma mu taimaka wanda za mu iya taimaka musu ko mu taimaka iyayen mu ko ba haka bane to amma kuma shi yanzu ya zo ya ce ya kashe gona a cikin Abuja to ne aiki yake so mu samu mu bayan ni ba da mai a tanki na yanzu tanki na ba komai ni ba zan zuwa ban ba sai mu mai ba wallahi ciyaman yanzu yana magana yana ce za ka fi zanga-zanga kai kana a ce baka da mai a ya zama dole ma da duk wani dan a da ne yake da yake nan yankin in dai dan nan bangaren ne dole ne a tafi wannan bangaren da shi duka da ne aka turo mana kuma mu wayin kanmu bane mu ma muna da ciyamomi wanda suka fi mu matsayi a wannan harka kuma dole mu umarnin su sai dole ne mu je mu sale su kuma za a yi a yi in za a mu sani amma dole ne yadda ta nan ne mu sai kuma labarai ake Ah, ranka da zai salamu alaikum ranka da zai kamar yadda ah, mai girma minista kake gudanar da ayyukanka a nan garin abuja ana kiranta federal capital tattare, wato ainihin wato birnin tarayya kenan hmm. to allah ya taimaki minista ga shi a jama'a sun taru kusan ce mafi yawa talakawa sun taru a abuja kuma ga shi an ce gurin ba a cikin masu tafi da ke ba yanzu ya me za ku da talakawa Mun talakawa ba za su zamu ba akwai talakawan da an haife su a nan wurin to ko akwai wasu unguwanni da kake tunanin zuwa gaba su ne wanda za a rusa Eh, da za mu rushe mun riga mun sanar da su wasu sun dau magana ta mu kamar magana to kai eh, inda eh, duk kaga kamar magushi guri ne wanda ya matsi gari kamar ba na ma eh, za mu rushe shi kamar karbu za mu rushe shi jabi za kadoblet duk sai mun rushe waɗannan guraren. kin ga kina mai gida shi ne fito a cikin yana jawabi can rusau yaya gaskiya ba yake faɗa musu ya faɗa yanzu ya musu wani ya musu kuma ya ba su kuma notis in kunne ya ji jiki ya tsira. to sannu gwana Wani ba zancen gwana ba ce. shi ya buɗe baki shi ke nan sai jawabi yake na yi na yi na raba shi da aikin nan na ce ya haƙura tun da ba in ba dama ya haƙura da aikin nan mana. Eh? sai dai ka zauna kana zuwa kana magana a gidan rediyo yanzu wa san kai wa san mutanen da za su zauna suna zagin shi ai gaskiya ne na san dai gaskiya ne amma kuma ai zagi ado ne da mai gaskiya amma bari ki ji gaya maki Allah ma ya ce ka ji tsoron mutum ka ka ji tsoron shi saboda haka ni ina mashi gargaɗi ne akan ya ji tsoron bakin duniya saboda baki ya shi da kyau amma kuma yin magana a'a yaya wallahi ta aisa akan sana'ar shi ne akan aikin shi ne ai na kai ai mai gida wallahi talla a rusa a zama da garin mu eh america eh koma zama america kai kamar kasuwanni muna da usai market monday market karo market ah, ci mana mu ata mana ririn yan uwan kwana shafi Allah ya wuri ne na fakin na motoci sun je sun yi rufofi sun ajiye kaya sun ka da titi ya tunkoshe ya yi ana tasu da saboda haka wannan ma ba su tafi ma za mu tafi su to Allah ya taimaki minista na'am yanzu wanda jan kunne za ka yi al'ummar waɗannan garuruwa irin su mabushi irin su gwagwa irin su karmu da kado ah, ni dai gargaɗin da zan musu ina son don Allah da Allah tun a cikin ruwan sanyi tun a cikin ruwan sanyi da Allah wanda san yana gurin nan ya tashi kin ji ko ko wata anguwa gaba ta duka a kwashe anguwa tun daga farkon layi haka wallahi da la a rusa a zama da garin mu kin wa wallahi gara tsara mana kasa ya bai gida na bayan shi Allah ya ce amma bai gida ai wallahi ai ban fi ai ban fi na su shi ba irin na zauna da shi sannan kika tafi a da ungin hankali ne kada bako to bismillah shi From another mutane da suke bakin titi kafin sati ya zagayo da nan masu tallace-tallacen e da ku na yan harta da kuke gani na a shafin da dokar sati ya zagayo ya zama babu su e haka nake bukata e yalla gidana na ji ana kokarin za su shi da kayan labari ayi mu afuwa mana ya bari dan Allah ah, na ga tsara abulan na ka ba shi abulan wallahi sai a rushe in kai hakuri wannan Jaja, ich bin ein Dinosaurier.